ta abin nan ba an gane ko a ta'adin suna na ba a ba ko a jebu ba ko a kaza da kaza ba a yi za mu gane insha Allah su ba yi gaba da yin da baya da wata yawa fara fara da matsala da zama da da kuma ta mutum بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبي ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da talatin ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan unguwa mai tarin albarka wato hayin dan kuma ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka a karo na farko domin idan ban manta ba kusan zuwa na na biyu kenan hayin tsammani zuwan farko wato na kai ziyara wancan masallaci na juma'a din masallacin juma'a da muka baro a baya wato babban masallacin juma'a na hayin zamani to yau Allah